بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan yammaci na asabar wanda yake a shi za mu rufe wannan daura ta wannan karan da izinin Allah ta'ala yammaci na ashirin ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 shine kuma yammaci na shida ga watan uku shekara ta shida watan uku shekara ta 2010 miladiya a yau za mu tashi babu ƙaunin lahi ta'ala a wannan darasi namu na bakwai kenan a cikin wannan littafi usulul iman babu ƙaunin lahi ta babu ƙaunihi ta'ala wa ma qadarullah haqa qadari Allah ta'ala ya ji kama wallafu wannan littafi da albarka Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mishi a cikin wannan littafi usulul iman ya buɗe babi a ciki ya ce babu ƙaulihi ta'ala babin da zai yi bayanin faɗin Allah ta'ala mun sha maimaitawa da tun da muka fara karatun wannan littafi zuwa yau akwai wani wanda zai iya karanta tsira biyar wacce yake ta malance a ciki? Hmm? su biyar layi biyar wanda yake magana malance a ciki daga dai ce babu kauli ta'ala sai ya koro hadisi a ƙarƙashin babu kun gane maganar babu ma'arifatin lahi azza wa jalla wal imani bihi sai ya kawo hadisin ana agana kai an shirk in ya kawo babin kaza sai ya koro hadisi sai ka fahimci cewar ba wai shi ne duk abin da ka karanta a ciki a'a shi ya karrabo maka da abin da yake nesa ne waɗannan hadisai hadisai ne daban-daban suke an ka shiga sahih bukhari in ka shiga sahih muslim hadisan suna da yawa suna wurare daban-daban kaga a ciki da akwai hadisan bukhari akwai hadisan muslim akwai na abu dawud akwai na ahmad bin hanbal shi sai ya tattaro maka su a wannan littafi kaga ya rage maka zango mai nisan gaske wannan shine nashi amma da yake mutane ɗayan biyu ne ko dai mai neman gaskiya cike da bai bai yi gamdakatar ya same ta ba ko kuma wanda yake dama fi qalbihi maradun dama a zuce shi akwai wata cuta kun gano wannan to tunda akwai wannan cutar ita za ta hana mashi ganin gaskiya da ya duba bangon littafi ya ga a rubuta Muhammad bin Abdul sai ce ana na wahabiyawa ne ina lafi ya karanta abin da ke ciki idan akwai kuskure i musu raddi ko ba shi ne in akwai kurakurai an kawo hadisin bukhari da muslim ya je ya da bukhari da muslim gaba ɗaya bai gani ba ba sai ya rubuta nashi kuma littafin bai rage akan wannan to amma sai ya rufe kun gane alheran da ke ciki ya yi ma kanshi asara da misalai irin waɗannan Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala shi kiyaye mu mala yace babu qaulihi ta'ala wa ma qadarullaha حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون باب قوله تعالى باب الذي من بيانا فدن الله تعالى وما قدر الله حق قدري بس جرم مع الله با حقيقة جرم مع الله والأرض جميعا ƙasa baki ɗayanta qabdatuhu yawm alqiyama dan ka guda ce ubangiji Allah ta'ala ya mata ranar alkiyama wasamawatu su kuma sammai bakwai gaba ɗayan ɗayansu matsawiyatun biyamini aninke suke a daman Allah ta'ala subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma shirikun daga barin abin da suke haɗa Allah ta'ala da shi da wani wannan ayar da irin wannan zubin ta maimaita a cikin ƙur'ani wurare guda nan wurare guda uku wuri na farko wa ma qadarullah haka qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala bashar min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولي نبي ما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز نصرة الحج كينا sai wuri na uku wannan wanda muke magana a kan shi wuri na farko na an'am da wuri na uku na zumar Allah ta'ala ya kawo wawun ya ce wa ma qadarullaha amma na suratul hajji sai ce ma qadarullaha ko ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u wala innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhub'a da yazo ce ma qadarullah haqa qadri ma qadarullah ba su girmama Allah ta'ala ba ba fasar malam bahaushe ba ma qadarullah haqa qadri wa haka Allah ya kaddara mm. ma qadarullah ba su girmama Allah ta'ala ba haqa qadrihi haƙiƙanin girmamawansa me yasa ba su girmama Allah ta'ala ba hadisan da za mu karanta a ciki za su ƙara mana bayani na wannan bayanin kun gane wannan da ke ko ma'ana ubangiji Allah ta'ala yana da girma yana da ji da isa mutane ba su bai ma Allah ta'ala hakikanin haƙƙinsa na girmama shi ba waɗanda suka bai ma Allah ta'ala hakikanin girmamawansa ne annabawa amma dukkan wani za ga yana da wani na ƙasa a wurin girma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi balle kuma ma wanda bai yi ba kwata-kwata wanda hakan ya sa ya jingina ma Allah ta'ala na ƙasa. alhali Allah ta'ala kuma yana da cikakken sifa ta kamala Allah ya ce wal ardu jami'an ƙasa baki ɗayanta ƙasa nawa muke da su bakwai Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna wa yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah a ahata bi kulle shay'in ilma kaga sama bakwai take wa min al-ardi hunna haka ma ƙasa take bakwai larabawa jam'i na ƙasa yana musu da wahala sosai su ce al'arduna yana da fiƙal a harshe yasa sukan kauce ma jam'i na ƙasa yasa kana duba abin nan da yawa mawuyaci ka samu abiyat masu yawan gaske da larawa suke jam'in ƙasa kun gano wannan ko domin yana da nauyi a harshe to kuma ƙur'ani ya sauka ne bilisanin arabiyyin mubin da kyakkyawar abin nan loga fasaha ta larabci shi yasa sai ya ce wa min al-ardi mislahunna ƙasa ma kwatankwacin sa su ita bakwai din take kamar yadda sama take bakwai haka ma ƙasa take bakwai to ita ƙasa bakwai ɗin jami'an baki ɗayanta domin jami' yana daga cikin siyar na al'umum siyaguhu kullun awil jami'u wa qad talallazil latil furu'u kamar yadda mai maraki yake faɗa yana sifanta siyar na al'umum yace al aljami'u tana ciki ma'ana ƙasan nan bakwai gaba ɗayanta qabdatuhu yawmal qiyama don ka guda ce ta Allah ta'ala ran tashi alkiyama kun gano wannan don ka guda zai mata wasamawatu su kuma sammai guda nawa guda bakwai din tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin a ga dai sammai guda bakwai ce su kuma wasamawatu sammai guda bakwai matawiyatun a naɗe suke naɗi guda Allah ta'ala zai musu zai abin nan zai yawma natawi sama ka tsayi su lil kitab ko lil kutub duk yayi ka karanta qur'ani ne kabdin shi biya minihi a damansa kaga ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi sifa ta mai ta dama wala kawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala kuma ya ɗaukaka daga barin abin da suke hada Allah ta'ala da shi da wani to wannan fa ita ce ayar da malam ya bude mata babi yanzu zai dinga koro hadisai ne da suke magana akan wannan babi din wannan da kaga ya nuna mana akwai cikakke rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ne rab babu wani abin da ke gagara shi shike shine mai jujuya komai malaki to ana bi hurairah radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض rawahu al-bukhari ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض بارك الله فيكم أنا أبي هريرة رضي الله عنه حديثي لك أبا هريرة الله تعالى يددشي بكتش أمين با قال أبو هريرة يتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجي ما أكين الله تيرا دا أمين تين الله استبت أغريش يناتشيوا يقبض الله الأرض الله ينا دنك كسا باكي دينتا الأرض دوما التاشغا التكما الجنسية الاستغراقية kun gano wannan ko wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim al arda baki dayanta wa yatawi sama kuma yana ninke sama biyamini mini yana naɗe ta da damansa wa na naku kuma yace ya yaqul sannan sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki aina mulukul ard ina sauran sarakunan da suke a bayan ƙasa tsik za ka ji an yi kun gano wannan da ke ku tsit za ka ji an yi fala ta illa hamsa abinda za ka illa hamsa duk wani wanda yake ganin ya cika da isa ya yi waye ya shiru za ka ji kafa kamanta Allah shi ke da mallakan mulki ɗin ulillahumma malikal mulki shi ke da mallakar mulki ɗin rawahul bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi din wa an ibn umara a wata nuskar kuma walahu an ibn umar yana ku yake walahu ne walahu an ibn umara radiyallahu anhuma an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna allaha yaqbidu yawm al-qiyamati al-ardina ma ya بيمينه anal يقول walahu imamul وله yana da wata وترواير kuma an bin umara daga wurin abdullahi dan umar wata ike ruwaya farko daga wurin abu hurairata ruwaya hadisi na biyu daga wurin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma allah yadda da su ma'ana da dan da uban kenan ma'ana uban shine umar ibn khattab dan shine abdullahi ibn umar duk gaba su sahabbai ne na manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal ma'aikin allah ya ce inna allah lallai allah aga ya kawo inna harfun nasbin wa tawkid kenan inna ya yaqbidu yawmal qiyamati lalle Allah ta'ala yana danke inna Allah ya qabidul inna Allah ya qabidu yawm al-qiyamati al-ardina lalle Allah ta'ala yana danke ƙasa baki ɗaya su ranar tashin alkiyama al-ardina ƙasa ka gana ƙasa na an samu jam'inta kun gano wannan wannan suna suna kiran shi mulhaqun bi jam'i mazakar salim baya cikin jam'in mudhakkar kamar da bayanin da muka yi dazu saboda bayan da muke da su suke kiran shi mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim kuma al'aduna ya nuna dai kasa guda bakwai ce kamar da muka karanta aya da su Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna wa takuna samawati bi yaminihi sai sammai bakwai su kasance a daman Allah ta'ala thumma ya sannan sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki aga ana Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da suna mai al-malik hakan nan ya ce ma wani al-malik a cikin suratu yusuf wa qala al-maliku bi astakhlisu li nafsi al-maliku shin wancan al-maliku na suratu yusuf daidai da al-maliku wa na ta Allah madaukin sarki a'a laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir kun gano wannan shi wannan malik din fa iya masara yake na nashi iya masara yake daga mulkin ma na duniya ne duniyan ma iya masara masar din ma kafin shi wasu sun yi bayan shi kuma wasu wasu ma suna yi da gani gasan mulkin nashi na kasashen mulki ne kun bayyanci wannan da kyau ko wanda ke waɗannan siffofi guda biyu ba su riski siffar mulki na Allah ta'ala ba na farko wani ya riga ko kamar yadda muka ce kafin shi wasu sun yi na biyu kuma wasu si bayan shi duk babu a mulkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ko da lafazin almalik da almalik a can a ce lafazin sun zama iri ɗaya wannan ba shi ke nuna hakikanin kaifiyar mulkin ya zama iri ɗaya ba kun gano wannan da kyau ko saboda ka suna na Allah ta'ala yana ga cikin sunayen shi al-malik wannan kuma ba shi ke nuna cewar dan ka ce da wani al-malik kuma ya zamana a ce ko kai shirka ko kai bid'a ko kai wani abun ba a shi da ya faɗo wannan shine ibid'a kun gano wannan da kyau kamar dai da muke ta magana a cikin al-asma wa sifat thumma yaqul sai Allah ta'ala ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki ba ga a ranar a wani wanda zai ce a'a wa yau mai ya ƙulu kun kun ƙaulhul haq a wannan rana ba wai yana nuna cewa ranar da ba wannan ba ƙaulhu ba alhaq ba amma dai a ranar kowa ya tabbatar su fir'auna duk sun yadda kago sun fir'auna tun kafin ya ƙarasa sama ya yadda ya ce amantu annahu la ilaha illallah allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin <clears throat> cikakken mulki na Allah maɗaukin sarki kenan ga abu mai sauki ne in kana son mulki sai ka roƙa wurin Allah ta'ala domin shine malikal mulki shi ke da mallakan mulki ɗin kun gane wannan hanya ke na mafi sauki amma mutum ya shiga bokaye ya shiga 'yan duba ya shiga inda zai shiga domin wai tabbatar mai da mulki wannan wata doguwar hanya ce mutum ya bi Allah ta'ala ya sauke <clears throat> kuma wannan kujerar da kake nema ta mulki wani mutum ne suke neman ta ka kaddara ka ce mutum uku ne suke neman ta kuma kowane wurin wannan bokan yake zuwa kun gano wannan da kyau ko sai ya ba wannan ya zo karfe ɗayan dare sai ya ba wannan ya zo sha ɗayan rana sai kuma ya ba wannan ya zo karfe hudun yamma haka dai ba za su haɗu ba kenan inda sun haƙura da mutum ɗaya ne zai hau kan kujerar to haka shi yanzu wannan boka duk wanda ya hau aikin shi yayi kenan ko yayi ko bai yi ba ko sun je wurin shi ko ba su je wurin shi ba daman dai mutum guda ne zai hau Allah ta'ala ya sauke sai ga malam tsafa tsafe waye waye waye mutum dubin da bata sun yi ba su samu mulkin ba khasirar duniya wal akhira zalika huwa khusran mubin in ba mutum ya tuba Allah ta'ala ya sauke ma'ana ko da mutum yayi ya samu duniyar mai duniya take wani ya samu duniyar ta samu ya kuma kasa ci haka ne ko ba haka ba ne to malama irin wannan mutum ya bi rayuwar a hankali ta ko ta ina mutum ya bi ya san irin matakin da zai bi mata Allah ta'ala ya kiyaye mu wa fi riwayatin an anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qara'a hadhihi al-aya ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده ويحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز ana al-karim فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد ناكو يتي بنجبا حتى قلنا alal mimbar naku ya saki maimaita alal mimbar fara jafa bi rasulullahi sallallahu alaihi mimbaru kenan ko <coughs> wa fi riwayatin an a wata riwaya dai daga shi abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qara'a hadhihi al-aya ya karanta wannan ayar zata yawmin wata rana alal minbar akan minbar ya karanta ta kun gane wannan karanta ta akan minbari lafazin da i akan minbari akwai wani sako da yake isarwa ɗaya daga cikin sakonnin da yake isarwa da kake ji ana cewa manzo salma yayi kaza akan mumbari zaman shi akan mumbari ya nuna babu wani wanda baya gane shi kenan kun gane wannan shi za ka ke gani lokacin da ya koyar da kan sallah ya hau mumbari domin yana kan mumbari yana sama hatta wanda yake karshen baya yana ganin shi hatta wanda yake karshen baya yana ganin shi wannan ya sama za ka yi cewar da yawa suna nasanta cewar Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hau mun bari ya yi kaza a kan mun bari ya karanta wannan ayat wa ma qadarullaha kuma ba su girmama Allah ba suwa domin wawul jama'a ne suwa ba su girmama Allah ta'ala ba <clears throat> kaga dai a suratul an'am aya ta nuna yahudawa ne domin if qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا saboda tsabagen manzan Allah sallam ya kure su kat sai suka ce ai ma an zalallahu ala bashar min shai Allah bai taba aiko da wani littafi akan wani mutum ba haga sun kore annabtan wa kenan eh kun yi shiru annabi Musa duk annaba sun kore wai saboda ne a adawarsu da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye dubu bakin ciki da hassada da suke da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka ce ma an Allah ala basharin min shai Allah bai saukar da komai akan wani mutum ba babu wani wanda aka taba turo a matsayin manzo sai Allah ya ce man an anzala alkitaba ja ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce da su waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi eh kuma ya nuna masa abin da suke a wannan littafi ta ja'alunahu qaratisa wannan littafin da annabi Musa ya zo da shi kuka dinga daddatsa shi kuna sanya shi a cikin littafai su ne qaratis jami ne na qirtas kun gane wannan ko kuka dinga sanya wannan littafin na annabi Musa a cikin wasu littafan ku na daban tubdunaha sai ku bayyana waɗannan littafan da kuka kwafo daga littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam kuka zuba a cikin littafan ku wa tukhfuna kafira sai ku ɓoye mafi yawan wanda yake yi shine asalin littafin a taura din kun gane wannan mana wani ya nuna ce ne ya dan tsakuro wani abu a littafin a taura sai su cika da nasu da surakatansu sai su zuba su ce da su ai wannan shine abin da Allah ta'ala ya saukar shine kaza shine kaza shine kaza isa Allah ta'ala ya ce fa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma kasibun kaga ta'annatin kenan da suke yi a lokacin da suka zo kwafe littafin at-taura kuma dama fa su a gaba dora mu alhakin rike shi inna anzalna التوراة في هدى ونور يا قوم bi النبيون الذين aslamu للذين هادوا hadu war بما استحفظوا من كتاب الله min abin da aka ce ku kiyaye littafin Allah sai suka ci amanar da aka basu kun gane wannan da kyau ko kaga wannan barnar kenan da suke in sun zo kofe littafin at-taura sai su kofi wani bangare dan kadan sai su zuba surakatansu a ciki sauran asalin kofin a taura din su boye shi Shi shine tubuduna wa kasira kaseera haka kuma idan suka zo magana suka zo fassara aya daga cikin ayoyin da ke cikin attaura ko injira, in suka in aka ja ayar wurin fassara sai su ƙara wata kalma ɗaya ko su rage ta yadda mai saurare zai ji cewa wannan abin da suka ƙara yana cikin bakin da aka ja wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab kitab wa ma huwa min alkitab kitab ويقولون هو huwa min الله وما ma huwa min الله ويقولون على ala allahi la kadhiba to ga aikin su wurin rubutu aikin su wurin faɗa maganganu duk sai da qur'ani imana bayanin su sai Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan linnas hakan da wannan ayar wa ma qadarullah sune waɗannan kafirai din <clears throat> kafiran da suka inkarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanya ma Allah ta'ala ƴaƴa suka sanya mala'iku ƴaƴa mata na Allah ta'ala wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa laqad alimat al jinnatu innahum hadarun a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri na wannan aya ɗin cewar su ake nufi da mala'iku ku tsayar da shi kai kai abdulaziz <clears throat> saboda haka waɗannan ake magana a kansu ba su girma Allah ta'ala ba domin ka sun yi ta'annaci sosai da sosai wal ardu jami'an ƙasa baki ɗayan ta qabdatuhu yawm al-qiyama dan ka guda ce ta Allah ta'ala ran tashi al-qiyama was samawati matwiyatun bi yamini sammai kuma baki ɗayan su a naɗa suke a daman Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma shirkun wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakaza ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kasance yana cewa haka nan biyadihi da hannunsa wa yuharrikuha <clears throat> yana motsa hannayen nashi wa yuqbilu biha yana yin gaba-gaba da hannayen nashi wa yudubir kuma yana dawo da su baya majidun rabbu nafsahu ubangiji Allah ta'ala yana girmama kansa da kansa yana cewa an aljabbar ni ne aljabbar mai taimakon dukkan wanda yake gajiyayye kuma ya nuna daman kowa gajiyayye ne ya ayyuhan nasu antumul faqara'u ila Allah aljabbar wanda yake marin jayi ne akan kowa da komai anal mutakabbir ni ne mai cikakken girma anal aziz ni ne mabuwayi da babu abin da ya gagare ni anal karim ni ne mai yawan karamci mai yawan kyauta mai yawan bayarwa an ba kuma taba mun karanta hadisin da ya ce saha'u lailu wan nahar mai kyauta ne dare da rana a nan maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana bayanin sifofi da sunaye na Allah ta'ala kamar guda nawa akwai dai al-rabbu akwai aljabbar akwai al akwai al-aziz akwai alkarim karim farajafa bi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-minbar sai mun barin da manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake a kai ya kada mun barin ya kada karantarwa ta ke karantarwa malam hatta kunna har sai da muka ce in ji abdullahi dan umar la na bihi kai kada mun barin nan fa ya fada da manza Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mun barin nan zai faɗi da manza Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah ya kai ya tsaya tsayin daka yana karantar da asalin abin da yake shine daidai ma'ana alamar karantarwa yana fitowa daga fuske shi yana fitowa daga maganganu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gano wannan da kyau ko kuma wannan maganar da suke cewa har mun bari ya kusa ya karye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana maganar aqida ne ko yana maganar wasu al-ahkam ash-shar'iyya maganar aqida yake yi maganar aqida sai dai tsaye jajirce sosai da sosai kuma waɗanda fa suke a gaban shi fa kwankwaɗaɗɗu ne ba sun kwankwada a ƙidar ba amma dubi yana asali mai tsaya yana karantar da su tsantsarta hakikaninta babu gauraye babu sirki wani hadisi imam ahmad ibn hanbal suka roito shi kaga wannan ya nuna mana cewa lallai yana ga cikin abin nan usul na al'imanu billah mutum ya zama na yana tunani akan girman Allah akan bayani na girman Allah ta'ala fa mumbari ya kusa ya kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har muke cewa mumbarin nan zai zai balle dole ne mutum yi tunani sosai da sosai san Allah madaukakin sarki gagar misali ne subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda muka bayani girman Allah ta'ala zai dada fitowa a gare ka in ka ji sake in ka tuna abin da muka ambata a maganar ayatul kursi cewar ita fa duniyar nan baki ɗayanta samanta bakwai da ƙasa bakwai ɗinta idan aka tattara ta aka jefa ta cikin kursiyu abin nan e cikin kursiyu ba ta huce ɓangwalen naira guda ka jefa ta a makeken daji ba ka kusan da ko da fili ne 100 by 100 don ka jefa sule guda ba zai san cewar an sa wani abu ba ba kama a ce sa bulo 700 ba kun gane wannan to dubi daji fa daji iya daji ka ɗauki sama bakwai da ƙasa bakwai ka jefa a ciki bai huce ka jefa ɓangwalar naira a ciki ba in ka jefa wannan cikin kursiyu ita kuma kursiyu da Allah ta'ala ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ita kursiyun kuma ka sanya ta a cikin al'arshi bai huce sule ne sa a cikin daji ba ma'ana yanzu da kursiyu da al'arshi wanne ke ne fi girma al'arshi ya fi shi kuma Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi kenan to yanzu ya za ga girma Allah subhanahu wa ta'ala kun gane wannan da kyau shi za ka fahimci laisa ka mislihi shai wa huwa sami'ul basir warawa muslim an ubaidillah bin muqsim an ubaidillah bin muqsam annahu nazara ila abdullah bin umara radiyallahu anhuma كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيدي فيقول أول نبوكما فيقبضهما إيه هكذا كويكي فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاب الله بن عمر أمكم أنت بشيرة حديث فرقوه shine yanzu yake karantar da almajiransa ubaidullah bin mukisam shi ubaidullah bin mukisam yake cewa nazara ila abdullahi bin umar ya kallaci ya ga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya yarda su kaifa ya haki an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda yake hikaitowa yadda yake hikaitowa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗancan bayanan da suka gabata yake cewa qal ma'aikin Allah ya ce ya akhudullahu samawatihi wa ardihi biyadai Allah ta'ala zai riki zai danke sammai bakwai da ƙasai bakwai biya dai da hannayen shi fa ya qabiduhuma sai ya danke su wannan zai nuna maka cewar dubi girman sammai bakwai da ƙasai bakwai amma ubangiji Allah ta'ala danke su zai ba su cika hannun ba ko ba ka ba domin abin da ya cika hannunka ba ka iya dankewa gaba daya mana kullum dai mutum ya tsamma kada in an ce Allah ta'ala yana da hannu ka yi tsammani wai irin naka ne kun gano wannan kun ga wannan sifofi ne ake ta bayyana maka ka san sun sha bambanci mai nisan gaske wanda yake ba ma zai haɗu ba domin walillahi mafalul a'la cikakke siffa ga Allah ta'ala take shi kadai fa ya huma sai ya danke su baki ɗayansu fa ya ƙul sai Allah ya ce anal malik ni ne mai cikakken mulki wa ya ƙabidu ahu sai ya danke yatsansa ahu yatsansa wa ya da sutuha sai kuma ya shimfaɗa ta kun ga yanzu mun sake samun ƙari na siffar da cikin sifofin Allah ta'ala shine na me na al'asabi in ka samu kitabu tafsir na alimam a turmuzi ma'ana a cikin sunan turmuzi kitabu tafsir babu qaulin lahi ta'ala babu wani surati ali imran hadisin bada Allah ta'ala huwa allazi anzala alayka ayatu muhkamatun huwa allazi anzala alayka wa iwa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitabi wa khawru mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu saboda me ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi dalilai biyu kenan ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wilihi wa ma والراسخون في العلم يقولون آمنا به كوي سنة الراسخون في العلم يقولون آمنا به من إيماني دا الله يفعل yana da kaza yana da kaza mun yi imani kullun min inda rabbina ma yadhkaru illa ulul albab a nan bukhari yaka abinda imam turmudi yaka hadisin na aisha na ya tabbatar da yatsu na Allah subhanahu wataala da kuma cewar in ta ga mutum yana shishigi a ciki yana cewa kaza kaza to ulaika alladhina samma Allahu anhum fahdharuhum waɗannan su wanda Allah ta'ala i bayanan su ku nisance su kun gane wannan da ke ku ma'ana kun ga abin da ya shafi al'asma wasu fa tun daga zamanin sahabbai baki ɗayan su shi sa a waddara sun wancan kwanaki muke maganar ita ce aqida ta annabawa da manzanni idan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna wannan tana cewa tana faɗan falalata wannan tana faɗan falalata wannan tana faɗan falalata sai Zainab binti Jahsh ta ce ku fa gaba ɗayan ku iyayenku ne suka aurar da ku gawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita Allah ta'ala ne ya daura aurenta min fauki سبعي سماوات min فوق سبعي سماوات daga can don قضى زيد منها وطرا hawa ها zawwajnaka ha kaga wannan da ke ka fahimci wannan da ke ko kaga tuni ta kuma babu wata ta mata inkari kokwalon su tabbatattun kokwale ne cewar Allah ta'ala yana sama kurma an zai rantsu haka yake yi kai man zaka yi addu'a haka yake daga hannayenka sama to me yasa baka haka tunda yana ko ina eh ta ce kai wancan ku daure shi ba eh za a ce kai ku daure shi ba ya fara tabuwa mana a ga mutum yana haka ga ce lafiya kuwa a gani amma kowa haka yake yi yana daga hannayen sama kun gane wannan dalilin masu tarin gaske ita ce asalin fitara da Allah ta'ala ya halicci mutum daga baya gurbataccen dalili abin nan gurbataccen tunani yake shiga kwakwalwar Allah ya kiyaye eh <laughs> ita wasu idan da alwala hasi haka wasu idan da alwala hasi haka wai ya haɗa taɓar ruwa a hasa a harshe sai kuma a nuna sama <coughs> eh? eh kuma sai sai kuma yana ko'ina eh to sai Allah ta'ala ce anal malik ni ne almaliku yake ce hata na zartu ilal mimbar ya taharraku min asfali shay'in min har ga mimbarin nan can kasan shi yana motsi wani abu na motsi hata inni la aqul har ki cewa wallahi fa a sakitun huwa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan mumbarin yana so ya faɗi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji Abdullahi dan Umar mun gano wannan da kyau <clears throat> saboda haka bangaren karantar da aƙida ana karantar da mutane bayanai filla filla an sallam mun bari ya hau ya karantar da yadda al'amura suke tafiya وفي صحيحين عن عمران بن حسين رضي radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قلنا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبل البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا إمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisi na imran bin hussein allah ta'ala ya da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iqbalul bushra ya bani tamim ya ku banu tamim ku karɓi wannan bushar subhanallah al'azim ƙabila guda aka kira banu tamim ƙabilar wa kenan eh eh mawallafin littafin ko tabibul asli dari mawallafin littafin kenan dama na ce in muku manta ba a farko farko na ce mutum ya duba kitabul bukhari da muslim ba abin da kitabul manaqib zai samu manaqib na banu tamim na al-ghifar kabilar su abu dhar kenan al-ghifar da sauransu ya ce ikbalul bushra ya bani tamim ya ku bani tamim ku karɓi wannan bushara mana ƙalu sai suka ce kada shartana ya ma'aikin Allah kai mana bishara fa'atina ya ma'aikin Allah ba mu mana wanda aka faɗa musu mafi ishe su ba suna neman ƙari ƙal sai ma'aikin Allah ya ce ikbalul bushra ya ahalal yaman ya ku mutanen yaman ku karɓi Bushara mana ta mutanen najeriya sai na ina lokacin <laughs> uhu eh allai so sauwaƙe eh, eh? sai suka ce na mun karɓa na an awwali hazal amur ya ma'aikin Allah ba mu labarin farkon wannan al'amarin ko dai farkon addinin nan ko farkon duniyan nan baki ɗayanta ko farkon halitta kun gane maganar kun ga muka ce farkon addinin nan ko farkon duniyan nan ko farkon halittar nan wacce tambaya ce ta zama gamanniya farkon halitta ne farkon halitta ya fi zama gamanniya tambaya ba mu labari dangane da farkon halitta kar ku wani hadisi yana cikin bukhari da muslim a ba mu labarin farkon halitta qal sai ma'aikin Allah ya ce kana Allahu qabala kulli shay Allah ya kasance kafin komai kun gano wannan domin shi laysa li awwaliyati ibtida' ولا لآخرتهم قضاء كان الله قبل كل شيء الله تعالى يا كسن كافن كومي وكان أرشه على الماء الأرش الله تعالى يا كسن أكون روايك كدوب كتاب التفسير نا الإمام الترمذي mana sunan abin sunan tirmidhi kitabu tafsir bab wa min suratu hud kun gane wannan babu wa min surati hud fadin Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi ila Allah la yarzuquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustaqarra kullun fi kitabin mubin eh yawa huwa alladhi khalaqa samawati wal ardi ko bi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma' na'am wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah ta'ala ya kasance a kan ruwa wa taba fil lawhil mahfuz Allah ta'ala ya yi rubutu a cikin lawhil mahfuz daga cikin ya rubuta zikira kulli shay bayanin komai an gano wannan tambayar to yanzu anan <coughs> mun san Allah ta'ala ya kasance kafin komai ɗaya kenan tambaya anan ita ce menene farkon halitta al'arshi kun gano wannan ko kuma gashi ya ce idan ya ce wa kana arshi wa ma sai ya ce wa kataba fil lawhil mahfuz kuma ya rubuta a lawhil mahfuz da me aka rubuta da alƙalam to da al'arshi da alqalam tunda ka san dai da alqalamin kuma aka rubutu balle mu ce da alƙalami da al'arshi da alƙalami da rubutu wanne ne farko ku dai gane tambayar tukunna eh an gane sura tambayar da al'arshi da alƙalami da rubutu wanne ne farko ni yanzu bukata ta an gane tambayar to idan ka ce al'arshi ko alƙalami wanne ne na biyu in ka ce al'arshi kenan ko kuwa yanzu rubutu shine na nawa rubutu shine na na uku yanzu magana ne na farko shin al'arshi ne ko alƙalami ina fatan kuna fahimtar magana din tunda yanzu mun san rubutu shine na uku to yanzu maganar ita ce da al'arshi da alƙalami wanne ne farko dalilin dalilinku wa kana arshihu alal ma nan وكتب في اللوح المحفوظ alal ma shi ne aka rubutu da wani dalili da wawun ya adafi ba da summa ba da wawun ya atafi shi kuma al'atufu bil waw la yaqtadi a tartib Allah ta'ala ta yi da nana Maryam ya Maryam qulti li rabbiki wasjudi warka'i wasjudi warka'i sujada da ruku wanne ake farawa eh ruku sai ce wasu jidi warka'i eh na ga nuna dai al'atafu bi wawo ba shi bane da dai sauran wannan qadiya ce musallama kamar yadda ibnu qayyim ya kawo a cikin nuniya cewar an yi sabani tsakanin al'arshi da alƙalami wanne ne farko yake cewa wan nasu mukhtalafuna fil qalam alladhi kutiba alqada'u bihi min ad-dayani wan nasu mukhtalafuna da yace an nasu ba fa yana nufin ga magarin mutane ba a kai malamai yake sani kuma rabbaniyun mukhtalafuna fil qalam dangane da alqalami alladhi kutiba alqada'u bihi min ad-dayani wannan rubutun kenan da muke magana ko hal kana qabala al-arshi shin alqalam ya kasance kafin al'arshi ne aw huwa ba'dahu ko kuma alƙalami ya zama bayan al'arshi ne kun gane tambayar ya ce ƙaulani inda abil alal hamzani maganganu guda biyu ne ya ce wal haqqu an al arshi qablu li annahu qabla al kitabiyati na za arkani ya ce wal an arsha abin da yake garau shine al'arshi arshi ai qablu kalam mana hmm? al'arshi shine na farko sannan kuma sai sai alƙalami ya ce wal haqqu anna arsha qabla annahu qabla kitabati kana za arkani wa kitabatu al-qalami ta ta'aqqabat rubutun kuma zo bayan abin nan so alƙalami abin al'arshi sai kuma alƙalami dama abin da yasa malamai suke wannan magana shine hadisin da yake cewa awwala ma khalaqa Allah ta'ala al ko awwala lura. mansub ne ala zarfiya awwala ma khalaqa ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama ko kuma awwalu dan ruwaya biyu suka zo idan ya zama na ruwaya ce ta awwalu ya zama muftada kenan awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam sai zama na farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine me ko kuma awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami sai ya ce da shi rubuta yauwa alaf zarfiya kenan ko fahimci wannan ko ibnu qayyim ya rinjayar da cewar al'arshi shine farko sannan kuma sai alƙalami sai kuma rubutu wannan a halitta kenan baki ɗayansu al'arshi sai alƙalami ma'ana dai maganganun suna karkata ne ko dai alƙalami ko kuma al'arshi kun gane wannan da ke ko to kaga wanda zai ce maka wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta kaga wani ya dibi daji wai shi wannan da wannan ne zai bada falalar eh shi yana ganin wannan ita ce falalar a ce shine farkon halitta ya man da an ba shi littafin da ba a baima ba taba baima wani ba ba kuma za a ba wani ba shine me alqur'ani ya zo ya bi shi ya samu shi da duniya da lahira ya ajiye ya je ya kama sai karere yake ɗebowa a hadisul mawdu'a ka san shi hadisi mawdu'i ko da ya kai <clears throat> dubu so dubu hadisi mawdu'i ko da ya zama dubu so dubu bai zama bai kai matsayin da'if kwaya ɗaya wanda yake ya samu ta'af ne min su alhifz ba abin da min ma ta khallala bil ru'a ba kun gano wannan idan hadisi ya zama da'if ta sanadiyar su alhif kun gano wannan da ke ko da'if ne amma ta sanadiyar wanda irwato shi yana da su alhif to wancan hadisi maudu'i dubu so dubu bai kai wannan ba domin shi wancan hadisi maudu'i ba a ci wannan da ake tattarawa a ce ai hadisi ne da'ifi in aka tattara shi suka yawa za su zama daraja na me na hasan li ghairihi a ah, kai ina wannan kwa kyara ce ana cikin wannan qal sai imran bin husayn ya ce fa'atani atin sai wani mai tafiya ya zo wurina wani mutum ya zo ya ce da ni fa qal sai ce ya imran ya imran in hallat naqatuka min iqaliha taguwarka ta sunce daga dabaibayinta dabaibayin da kai ma taguwarka ya kwance ya kenan eh ya tashi ya fita qal sai imran bin husayn yace fa kharastu fi athariha sai na fita neman ta fala adari ma kana ba'di ban kuma san me ya faru bayan na fita ba la ila ana cikin karatun ana cikin ya koro mana ma'aikin Allah ya ce iqbalul bushra ya bani tamim ya ce iqbalul bushra ya ahlul yaman ahlul yaman suka ce ya rasulullah ba mu labarin farkon halittar nan ba mu labarin farkon kaza ya ce na farko dai kana Allah qabala kulli shay <clears throat> yana cikin bayani kawai sai wani zai ce da shi kaza kaza kaza ya gifta mai kaga wannan giftawa motsin da yi mishi ya sa wasu abubuwa da yawa sun kubce mana eh to wani lokacin ka ce da mutane su haƙura sai su ga kama ko kana takura musu ne koya mai karantarwa baya son motsi koya ku fahimci wani hakan nan wannan wannan kuma sai nuna cewa lalle ya dan yi isar ya dan fifita abin da ya zo nema akan akan karatu ba sai zama abin zargi ba don wannan taguwa da ita yake hawa yake zuwa wurin karatu yake zuwa kaza yake zuwa kaza ko ba haka ba dole ya fita neman ta <laughs> kai subhanallahi alazim ka san da ba duk wannan ya zo ba da akwai bayani to ku ji wata amana sai ya ce bai san abin da ya faru ba imana eh mana kun gano wannan da ke ko to wani ita ce amana ta ilimi amma mutum sai ga yana ta yi وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا الله فإنا نستشفئ بك على الله وبالله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما زال يسبح حتى عرف حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفئ بالله على أحد من خلقي شأن الله أعظم شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن أرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرجل بالراكب رواه أحمد وأبو داود وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي ده قبابا شرق ورنكا كنشي yace يجي جاء أعرابي ونمتم كركرة <clears throat> شنو أعرابي متم قوي sai zama ya kenan arab sai ka cire yawon din qalatil a'rabu wa hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn hmm? marju ala nifaqi sun kware wurin munafunci <clears throat> Allah ya daga naka samu marduna ba <clears throat> faƙali sai wannan mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah jahidatul anfus jiki ya gaji wada'atul iyal iyalai sun halaka wahalakatul amwal arziki da ake da shi ya riga ya tsiyaye ya wuce amfani ya ƙone wahalakatul an'am al'an'am dabbobi sun mutu idan ce al'an'am su ne wani irin dabbobi eh raƙuma shanu awaki tumaki mai dalilin ku eh وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأبن ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سيأتي ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين fastasqi lana Allah ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa ma'ana ga watan jumlar da yi yace jiki ya gaji iyali sun halaka babu ruwa kenan an shiga fari an shiga kamfa fastasqi lana Allah ka roƙa mana Allah ya shayar mana ruwa fa inna nastashfi'u bika ala Allah mu muna neman cetonka a wurin Allah kun gane maganar muna neman cetonka a wurin Allah bai ce muna roƙon Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za ka ceta ba akwai bambanci wurin jumlar fa muna neman cetonka wurin Allah muna neman ka cece mu a wurin Allah da kuma muna neman Allah ya sanya mu cikin cetonka kun gane jumlar idan ka fassara muna roƙon Allah ya sanya mu cikin ka kaga wannan ya tabbatar da ceton na waye kenan na Allah kenan to wannan jumla ce bai faɗa ba wa billahi alaik kuma muna roƙon Allah da kai faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce wai ak me yasa kai irin wannan maganar waye kai ya ce a tadari mata ƙul kasan mai me kake cewa kuwa wa sabbaha rasulullahi sallam alaihi wasallam Allah ya tasbihi ya ce subhanallah ya tasbihi fa ma zala yusabbihu ma'aikin Allah bai gushe ba yana wannan tasbihin hatta urufa zalika min wujuhi ashabi har sai da aka ga sahabban manzo Allah sun gane abin da manzo Allah yake fara din nan fa abin ya ba saba ganin haka ba summa qala sannan sai ma'aikin Allah ya ce wai hak me yasa ka faɗi wannan magana to amma na sai ga mutum ana shirka a gaban shi kai ba ma a gaban shi ake shirka ba da shi ake shirka amma ya yi sa ido yana gani kun gane maganar mutum ana shirka a gaban shi ishuru ko ma a ce da shi ake shirka ishuru ka duwa ga yana rasulun ya miƙe fa yana waɗannan maganganu ya tasbihi ya tasbihi ya daka mai tsawa ya san me yake faɗa kuwa atadari ma Allah atadari ma taqul ka san me kake cewa yace wai hak me yasa ka faɗi irin wannan magana waye kai innahu la yastashfi'u billahi ala ahad min khalqi ka sani wannan jumla da ka faɗa ka ce inna nastashfi'u bika ala Allah ka sani ba a yi ma Allah ta'ala da kowa a cikin halittarsa kowa cikin halittarsa tunda ba a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da wa za a yi kun gane maganar ka san in aka yi da wani ne sai a ce to ai ana yi da manzan Allah saboda darajar manzan Allah ita ce kat to da manzan Allah din ba a yi to da wa kuma ake yi haka manzan Allah din ya faɗa ya ce innahu yadda al'amari ke la yustashfa'u billahi ala ahadin ahad na kira ce ala sai yake nafi min khalqihi daga cikin halittunsa kaf din su kaga mala'iku ko suna cikin halittun Allah ma'ana hatta da jibrilu da mika'ilu ba a yi yace sha'anullahi a'zam al'amarin Allah sha'anin Allah shi ne mafi girma min zalik daga tsaya kana neman ceton wani auren Allah yace wai haƙ a tadari mallah ita kuka san waye Allah kuwa yace ina arshahu ala samawa ala samawati hakaza yace al'arshin Allah yana kan samman shi bakwai hakaza haka nan wa qala bi asabihi misil qubba ana sallam ya nuni da hannayensa cewar al'arshin kama qubba take qubba ba ita ce abinda kuke gani a masallaci ba dinnan qubba wani haka kamar ka ce haka kun gane ko kaga haka ma'ana wannan ƙasa shine saman kenan abin nan ƙasa shine ta ɗin kenan al'arshin kuma shine saman baki ɗaya kubba ta masallaci akwai wani kuma abu a samanta ba ya rufin sama kuma ba eh ko ba kai ke ba yawwa to shi al'arshi shine rufin sammai din gaba ɗayan su babu wani rufi kuma a saman al'arshi shi kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi yace wa innahu la ya'itta bihi atiqar rajuli bir rakib yace al'arshi yana kadawa yana motsawa da shi irin yadda abin nan abin hawa yake motsawa da mutum subhanahu wa ta'ala ana nasarar ya tsaya tsayin daka yana mai waɗannan maganganu ka san Allah kuwa ka san me kake faɗa wacce irin magana kake faɗa rawahu ahmad wa abu daud ahmad da abu daud suka rawaito wani hadisi sai dai hadisin fihi da'af hadisi ne yana da rauni sosai da sosai ina jin ba sai mun yi bayanin abin da muka faɗa jiya ba dangane da ahadis da suke ta'ib ake kawo su a babu aqida cewar ana kawo su ne idan ya zamana dama an sun zo ne litta'ayi domin karfafawa ba wai su ne asali ba saboda an kullura inna arshe wa ala samawati mun karanta shi a hadisin bukhari da muslim wa kana arshihu alal ma wa nabi hurairata radiyallahu anhu qal qala قال sallallahu alaihi wa الله عليه وآله وسلم قال الله وانا حديث mun samu hadisin su guda nawa guda uku kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik fa amma takdhibuhu iyyayi fa qawlu lan yu'idni kama bada'ani wa laysa awwal al-khalqi bi ahwana alayya min i'adati wa amma shatamuhu iyyayi fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ta'ala ya da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace qala Allah Allah ta'ala yace mun sama hadisul kursi guda nawa kenan guda ko yace kazzaba ibnu adam ibnu adam ya kareta ni subhanallah wa lam yakul lahu dhalik haka ko bai dace gare shi ya kareta ni ba washe tamani ya aibanta ni wa lam yakul lahu dhalik hakan kuma bai dace gare shi ya aibanta ni ba fa amma takzibuhu iyayi amma kareta ni da yi fa qawlu fadin shi da yayi yace lan yu'idani Allah ba zai taba dawo da ni ba kama bada ani kamar yadda ya fara da ni ma'ana kaga yanzu wanda yi wannan maganar ya tabbatar da Allah ta'ala ya fara halittarsa sai dai yayi yi musun cewar Allah ba zai dawo da shi ba وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم haka bai je ɗauko rididdigaggiyar akuya ya ce da manzo Allah yanzu idan mun zama haka shine za a dawo da mu akuya ta mutu ta yi mushi ta zagwanyi sai ya tattaro ta ya ce yanzu idan mun zama haka ne za a dawo da mu Allah ta'ala ya ce wa daraba lana masalan sai ya buga mana misali qala yace man yuhil idama wa hiya ramim waye zai eh wani sai halka ya manta halitta shi da akai ai ya manta cewa shi an halice shi ne babu qala yace man yuhil idama wa zai rayar da kasusuwa wa hiya ramim bayan kasusuwan ta diddigi Allah yi qul yuhi allazi ansha'aha awwala marra kace zai rayar da ita ne wanda ya kirkiri halittar ta tun karan farko walaysa awwalul khalqi bi ahwana alai ai farkon halitta bai zama shine mafi wahala a gare ni ba min i'adatihi akan dawo da shi har idan akwai abu mai wahala da farkon halitta da da farko da gyarawa wani fi wahala kirkira halitta ya fi gyara wahala kun gano wannan da ke ko ce Allah ta'ala ce a antum ashaddu halkan amin sama bana hara ba sun ka ba sawawa ga tashalila ba karji duha wal ardu ba da zalika da ha kharaju ha ma hawa mar'ahum nam ma'ana Allah ta'ala ya buga misali kenan guda daya cewar ya ce in ya mutu ba za a dawo da shi ba amma abubuwan da ya faɗa suna da yawa ko wa ma shi tumhu iyai amma abin nan tawaya ni da yi tawayar da ni da yi siffa ta naƙasu da ya jingina mini fa mu fadin shi da yace ittakhadha Allahu waladan Allah ya riki da Allah yana da da wa ana al-ahadu samadu ni ne kuma al'ahadu ahadu daya wanda yake gare da kadai ake bukata ake nufata da bukatu shine as-samadu wanda ake nufata shi da bukatu kowa in ya tashi bukatar shi yake kira sai dai wasu sun nuna wa mutane in sun kira in kun kira Allah ba Allah ba zai ji ba sai in su suka kira saboda ka ba su yadda ku ku kira Allah ba sai dai ku ba su su su kira hmm? ko ku kira su su kira Allah wai aka ce mota ta faɗi an yi hatsari Allah ta'ala ya jikan waɗanda suka rasu Allah ya rahamshe su na ce to shi shehin kuma bai kira bai tallafa musu ba lokacin da suka faɗi din ka su ce ƙasa tunda wurin shi aka tafi kun gane wannan ya kamata a ce ya miƙa hannun shi ya tallafo su allazi lam yalid wanda bai halitta bai taba haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda yake kuma babu wani wanda yake irin sa kaga a wani hadisi akwai sifofi na me na Allah da sunaye al-ahadu as-samadu وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا رواه البخاري أما رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي أما زي أبنى أيبا تاني دئي فقوله faɗan mutum da iya ce li waladun cewar ina da ɗa subhanahu wa ta'ala ya ce wa subhani ya tabbata a gare ni in ji Allah maɗaukin sarki an attakhadha sahibatan a ce na riki mata wala waladan ko ɗa na ku a da ya ce ko shi Allah ta'ala faɗa cikin suratul an'am yace an la yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba ya za ku ce Allah yana da ɗa ba shi da mata haka tambayar da babu wani kiristan da ya sai amsa ta kenan kun gane wannan haka da aljanu suka faɗa wannan ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka ya nuna kamar da suna kan wani aqida kenan رواه البخاري نعم ولهما عن ابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله تعالى حديثنا نو كينا نهدو يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر biyadil amra ko biyadil amru uqallibu layla wan nahar a wani hadisi da bukhari da muslim suka rawaito hadisi abu hurairata Allah ta'ala ya dade shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yi udhini ibn adam ibn adam yana cutar da ni na'am barakallahu fi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce yu'dini ibn adam ibn adam yana jingina mana siffa ta tawaya ibn adam yana cutar da ni ya subbu dahara yana zagin lokaci ce kai wallahi lokacin nan sai lafto a shirya watsa ce kai wannan zamanin da ake ciki dai wai abin ya yi kiki kaka sai ɗaya boye watsa ya ce wa anad haru ni ne fa zamanin uƙalli biyadil amru a hannuna dukkanin al'amura suke bin laila wannan har ina jujjuya dare da yi kun gano wannan da haka yanzu idan mutum ya zagi wannan lokacin to lokacin ya zaga ko kuma wanda yake jujjuyawa kuma shiru wanda yake jujjuyawa shi ya zaga kamar yadda kake umartarka ake yi haka shi ma zamanin rana umarta ta aka yi ta tafi in haka ce ta tsaya tsayawa za ta yi kun gane maganar saboda haka mutum sai ya kiyaye irin maganganun da suke fitowa daga bakin shi addaru yana cikin sunayen Allah abin agogon naku ibn hazm yana ga cikin da kafa shi ta zame ya ce ai addaharu suna Allah ne <laughs> ibn hazm ba ai a zahiri sun ce laula bin hafum lamatacin zahiriya kaga wannan kafa ta zame sosai da sosai akan wannan watan wata rana a darussa za mu ƙara magana akan wannan wannan da Allah ta'ala cewa ana dahar ba fa shi yan dahariya suke cewa ba da suka cewa ma yuhlikuna ila dahar kun gane wannan ko balle ka ce sun jingina mutuwarsu da samun su gawa ga Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik